Farfesa Abu Muhammad barka da wannan lokaci gashi hukumar zaɓe a ƙasar Kenya ta tsaye da ranar sake zaɓe karo na biyu. Ko ku masana kuna ganin za a wanye lafiya kuwa? A wannan lokacin dai fi sabilillahi idan ka duba irin na siyasar Kenya komai ya ɗau zafi. To amma kuma yardar shi ainihin Kenyatta cewar a yi zaɓen a sake shi bisa adalci shi zai kawo sauƙi. To amma wani Allah in an yi zaɓen nan a ce bai ci ba kaga yana da masoyansa kuma shi ke rike da gwamnati saboda haka zai iya abin da ake cewa bata ruwa ba dan a sha ba to shi kuma daga can ɓangaren wato raila odinga din domin su a yanzu suna ganin daman magudi aka mutu za ta iya kasancewa idan ba su ci zaben ba to husumiya za ta iya tasowa daga ɓangaren su amma ala halin in ka duba tun da abu ne wanda yake da sa hannun kasashen duniya na ganin cewar an tabbatar da zaɓe mai inganci idan za a yi wadataccen zaɓe kuma dukkansu daga cikin manyan 'yan siyasan nan da suke neman wannan shugabanci da amince cewar abin da zaɓe ya haifar shine abin mafi ala ina ganin uh, zancen rikici bai taso ba domin zance ne na su kowanne daga cikinsu ya ba magoya bayan sa amanin cewar wannan zaɓe a uh, an yi su tafihi kuma karɓaɓɓe. Har zuwa yanzu kotun kololuwa da ke ƙasar na ta shan suka daga shi shugaba Uhuru Kenyatta. Wannan ba abin damuwa ne ba? Kamar yadda na fara bayani, ɓangaren shari'a yana da mahimmanci a siyasa kowace irin ce ba ma irin ta demokradiyya. To wannan abin da yake nuna nasara ce babba da kuma sauran ƙasashe kamar mu a nan Najeriya. A za mu koyi wani abu wanda yake kamar darasi na cewa in har zaka ka ba wa kowanne 'yancinsa ya kuma yi ba sani ba sabo to demokradiyya nan za ta zauna da dindin zamanta amma inda da bangaren shari'a da bangaren zartarwa da bangaren wato shugaban ƙasa na ya zakate, ya zama to kai ya haɗe to demokradiyya tana cikin halin hoilayi ila'i to kaga kenan wannan sun cancanci yabo bangaren shari'a a kenya domin su suka nuna cewar wannan abin ba a yi cikin inganci ba kuma ba a yin abu ba da ka sai an yi bincike kuma harka ce ta kotu a min ta shari'a wacce ta tabbatar da cewar abin nan bai sami yadda ake bukata ba. Muna iya cewa kenan bangaren shari'a da ke kasar Kenya sun taka rawar gani ainun a siyasar Afirka. Wani abu ne salo taki ne daban a siyasar Afirka cewar ita kanta judiciary wato bangaren shari'a ta fara samun kanta a inda babu zancen cin hanci. Amma inda zancen cin hanci yake kamar yadda muke da shi yanzu a nan Najeriya kuma muke fama da shi a bangaren shari'a ta ga abu ne wanda yake na kaico kuma abu ne wanda yake ya kamata mu koyi a da yadda ita demokradiyya take tafiya da bangaren shari'a a taku irin na salo da ake bukata harkar demokradiyya din kanta. Farfesa Abu Muhammad muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa.